barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor ya gondu inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau asabar 6 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratu saba jiya mun fara aya ta 23 wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina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 faɗi cewa aya da ta gabata ta 22 da du'ul na za'amtun min lahi tana cikin ayoyin da suka fi kowaɗanne ƙarfi a tauhidi da ƙarfi wajen rosa shirka domin aya ta nuna mushrikai ba su da ƙarfin komai waɗanda ake haɗawa da Allah waɗanda ake bauta koma bayan Allah waɗanda ake tarayya da su da Allah wurin bauta to ba su da ƙarfin komai na farko ba su mallaka komai la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ba su mallaka ko ƙwara a zara sama da ƙasa wa ma fi himamin shirkin na biyu ba su da tarayya da Allah a samar da wani abu babu wani abu da suke da shares wanda su suke da sashe Allah yake da sashe na uku wa ma lahu minhum min zahir Allah bai da wanda ya taimaka ya samu wannan abin to duk wanda kake haka gare shi to baka da wani hujja da zaka ce yi wani abu sai dai ka ce kana faɗa inda shike ya ji wata kana cikin masu faɗa a ji inda shike sai Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu kuma ceto ma baya amfani inda Allah sai ga wanda Allah ya wa ceto muka faɗi sharuɗin ceto guda biyu na farko izini na biyu sai Allah ya yarda domin izini domin Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la Allah ya ce man dhal ladhi indahu illa bi iznihi sannan sai Allah ya yarda da wanda za a ceto domin ya ce wala yashfa'una illa liman irtaba Uh, illa don haka Allah ya haɗe su ya ce illa min ji an ya azana Allahu liman sha'u wa yarda don haka sai wanda Allah ya yarda za a ceta sai wanda Allah ya ba izini zai yin ceto to ba ma ceto ba sai Allah ya ci gaba da cewa hatta idza fuziya an qulubihim sai lokacin da aka kuranye daga zukatan mushrikai ɗaya daga cikin fasarorin wannan ayat lokacin da aka kuranye daga zukatan mushrikai ranar lahira suka gane gaskiya ma za ƙala rabbukun sai su tambaya su ce mi ubangijinku ya ce wai a duniya ayoyin nan da aka karanta wani miye matsayinsu ya aka yi Ƙalul al sai a ce musu ai gaskiya ne ubangiji ya faɗi wata anan duniya ana ta karanta ayoyi wasunsu ba su ma yadda akwai Allah ba wasunsu ba su yadda shi kaɗai ake bauta ma ba wasunsu suna isgili suna istihza'i da ayoyin da ake karantawa amma ranar lahira hatta idza fuzzi'a an qulubihim har sai an kuranye daga zukatansu sai sun koma normal yanzu sun kasance suna fahimtar magana sun ga wuta ainal yaƙin. sai su ce ma za qala rabbukum mi ubangijinku yace wai duk abubuwan da ake karantawa ya maganan nan take Ƙalul haqqa sai mala'iku su musu gaskiya ce aka yi ta gaya muku a tun duniya ba ku saurara ba wa al aliyul kabir Allah shine madaukaki Allah shine mai girma ɗaya daga cikin fasarori wasu malamai mafi yawa suka fassara da cewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu ceto fa baya amfani inda Allah sai ga wanda Allah yayi ma izini yace kai ceto kar ku yi tsammanin yin magana da Allah abu mai sauki ne ba irin nan duniya bane da za a je a ce wani ba ni ceto wani na zo ne in samun ma wani aiki wani na kai gare ka a'a Allah nan ko magana ya yi to firgita waɗanda a kusa gare shi suke yi saboda tsoro da girmama shi don haka hatta idza fuzzi'a an kulo behim har sai an kuranye daga zukatan mala'iku wata in Allah ya yi magana sai mala'iku su firgita saboda tsoro sai su suma in sun farfado sai su tambayi sashen su mala'iku wasu mala'iku su tambayi wasu wata in Allah ya yi magana zai wa mala'ika jibrilu ah, magana sai duk mala'iku su suma in suka farfado qalu ma za qala rabbukum sai su tambaya mina na ubangijin ya yace dazu sai mala'ika jibril ya gaya ma mala'ikun sama ta bakwai su gaya ma mala'ikun sama ta shidda su gaya ma mala'ikun sama ta biyar su gaya ma mala'ikun sama ta hudu su kuma su gaya ma mala'ikun sama ta uku su kuma su gaya mala'ikun sama ta biyu su kuma su gaya mala'ikun sama ta duniya a wannan lokacin sai aljannu su jiya mustariqus sam cikin masu ji cikin aljannu waɗanda a sama sai su jiyo sai guda ya gaya ma guda guda ya gaya ma guda har su zo a gaya ma boka sai a gaskata boka sai ya faɗi gaskiya akan wani magana da aljanni ya jiyo a sama ta gaskiya sai duk ya yi magana sai a ce ai boka ko sannan ya faɗi ya yi gaskiya a 2023 shi ya ce wani zai cin zaɓe ya ci don haka a 2027 dole mu gaskata shi a 2019 shi ya gaya mana wani zai faɗuwa zaɓe aka ga ya faɗi a lokaci kaza shi yace kaza cikin ɗaya daga cikin maganganun da suka jiyo don haka hatta idza fuzziya an qulubihim hal sai lokacin da aka kuranye daga zukatan mala'iku bayan sun suma in Allah zai magana qalu sai mala'iku su ce mala'ika jibrilu madza qala rabbukum ni ubangijinku yace qalu alhaq sai mala'ika jibrilu yace gaskiya ya faɗi mala'iku sai ya gaya mu sai mala'ikun sama ta bakwai su ma su ce haka su gaya mana ƙasa wa huwal aliyul kabir kuma Allah shine madaukaki kuma shine mai girma wannan fassara ita daidai da hadisai da suka zo a Bukhari da Muslim kamar yadda Imam al-Bukhari ya fidda hadisi daga sayyidina Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda a cikin kitabut tafsir yace inna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan qada al-amra fis sama'i idan Allah ya yanki wani hukunci a sama ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله sai mala'iku su dinga buga fikafukansu suna masu kaskastar da kai akan maganar da Allah zai faɗi saboda tsoro ya kama su ka annahu silsilatun ala safwan kamar an buga kaca akan dutse watan kukan fikafukansu da za su dinga sauti hatta idza fuziya an qulubihim sai an yi tsoron daga zukatansu sun farfado qalu sai mala'ikun su ce ma za qala rabbukum mi ubangijinku ya ce ƙalu lillazi ƙala sai su ce ga wanda ya wa wahayi shi ne mala'ika jibril alhaq a gaskiya ce ubangijinku ya faɗi ga umarnin da ya yi wa huwal kabir shi ne maɗaukaki mai girma fayas ma'uha mustariqus sam'i sai mai satan magana in ta kawo sama ta saman duniya kenan sai ya jiya don aljani bai iya wuce sama ta ɗaya bai iya kaiwa al'arshi kamar da za mu zo mu karanta hadisi na gaba zai nuna muna in ta kawo saman duniya wa mustariku sam'i haka za ba abu ba'dahu fawqa abin shi kuma mustariku sam haka suke sashen su saman sashe. wa wasafa Sufiyanu bi kaffihi fa harafaha wa baddada baina asabihi sai sufiyan da ke cikin hadisin sufyan bin uyaina sai misalta ya hada a kwarta ne yace haka suke wasu saman wasu har zuwa sama watan aljannu daga nan ƙasa sai wani ya yi ma wani dallo wani ya yi ma wani dallo har su kai sama domin su jiyo wannan abin da shi mala'iku za su cewa ga abin da Allah ya yanke sai ɗayansu ya gaya ma na ƙasa na ƙasa na ƙasa za mu ji za a sako musu yula wannan da ake saukowa wadda take halaka su kafin ta halaka wani ya gaya ma wani har wani ya fita da wani hukunci da Allah ya yi sai ya je wajen boka sai ya gaya mai sai ce fa yasma'ul kalimata sai sai aljani ya ci kalima daya ko boka ya ji kalima ɗaya. aljani ya ji kalima ɗaya fayulƙiha ila man tahtahu sai ya jefa kalimar ga wanda a ƙasa ne dama sun yi dallo ɗaya bisa ɗaya sai na sama in ya jiya ya gaya ma ɗaya thumma yulqiha al ila man tahtahu sai shi ma ɗayan ya gaya ma wanda a ƙasa ne ya jefa maganar hatta yulqiha ala lisani sahiri aw kahin har na ƙarshe sai ya je ya gaya ma mai sihiri ko boka farubba ma a jarka hushi zai yi yula ta cin mai kabla an yorki ha kafin ya jefa kalimat warubbama ma alƙaha kabla an tu yuduri zai yi kuma ya kira ya gaya ma a kafin yula ta cin mai faya kizibu ma a hami a takadba ko kizba sai boka ya haɗa ƙarya ɗari tare da wannan gaskiyar ɗaya fayuƙalu sai a ce alaisa qad qala lana kaza wa kaza kaza wa kaza shin ba shi rannan ya gaya muna kaza ba kuma abin nan ya auku yadda ya gaya muna fayusaddaqu bitilkal kalima sai a gaskata shi da wannan kalima allati sumi minas sama'i Wadda ya ji daga sama taka aljannu ke samun labarin abin da zai auku gobe ka dan sun faɗi ga wanda zai ci zaɓe kuma ya ci zaɓe ko dai ya kasance a kirdado suka yi yanzu in za a yi zaɓe a Najeriya kwata-kwata yake cewa tsakanin wani da wani ne zai ci a kowace jiha babu inda ya taɓa basuwa a ce tsakanin wani da wani zai ci sai ya ce wani ne can wanda ba a ma taɓa ganin posta ta ya ci ba kwana haka ko tsakanin wani da wani ko wace jiha akwai mai hankali da ke da zai gane kai ga alama wani zai a ana iya gane haka da yawa yanzu waɗanda ke bokanci ba bokaye bane su haka suke yi sai mutum ya tsaya ya kwantar da hankali ne ya natsu sai ya diba sai ya ce kaza za a yi sai ya ce ai wahayi aka yi a ce kaza za a yi yanzu tb joshua ba haka yayi ba lokacin zaben america kowa ya gani bbc da cnn da kowa suna bayan hillary clinton kuma da haka kowa ya tsammani ita za ta ci don haka sai ce an yi mai wahayi an yi mai wahayi sai da aka ce mai namiji sai aka ce mai mace sai aka taba mai don haka an yi mai wahayi cewa mace za ta ci ashe CNN da BBC karya suke Donald Trump shi adda jama'a da yawa da aka ko aka yi zaɓe sai ga Donald Trump ya ce sai a gane karya yake yi maganar da ya yi ta ɗin na karya ne cikin babban abin da ke nuna karya waɗannan mutanen masu ke kedado shine kowace shekara Disamba za su ce an yi musu wahayi kaza zai auku a wannan shekarar da za a shiga sabuwa daga January an yi musu wahayi kaza zai auku a yi ta faɗin abubuwa a ce an yi wahayi wasu manyan 'yan siyasa za su rasu ko wace shekara mai yan siyasa da rasuwa a ce an yi wahayi an yi musu wahayi cewa cikin member house of rep za su rasu ya za a yi mutum 660 ya zama wani bai rasu ba shekara ai wani zai rasu sai su yi ta faɗin abubuwa su ce an yi wahayi kaya za su tashi ko an yi wahayi wannan shekarar najeriya za ta shiga sai da allah ya tashi tuna musu asiri wasu wasu aka gano su Disamba 2019 suka hudu duk abin da aka yi musu wahayi zai auku 2020 babu wanda ya faɗi covid-19 kuma ita ce babban abin da ya taɓa faruwa ba su da babu alamar ta har disamba ta yi babu alamar covid na ce za ta faru kuma a tarihin duniya covid-19 tana cikin babban abin da ya taɓa ukuwa a duniya wanda ba a taɓa manta shi har abada kamar yakin badar ce kamar september 11 attack ce ba abu ne wanda ya auku a tarihi ya hana abubuwa da yawa ya hana zuwa kasuwa ya hana kaza an rufe an daina kwallo an daina zuwa aikin hajji an daina zuwa ko ina jirage sun daina tashi sararin samaniya don haka ya kamata in dai wahayi ake ba ana gaya maka member house of reps he da uku za su mutu ya kamata a gaya ma za a yi covid-19 mutane da yawa ya kasance sun mutu to da yawa cikin masu bokanci yanzu kirdado suke yi kwantar da hankali ne kawai a natsu kuma wasu suna da 'yan kore cikin tare da kai don haka za su je su karanto ka a zo a gaya musu komai sai su faɗi to akwai bokayen na asali original bokaye wayanda su bokancin gaskiya suke ga ta inda suke samun ƙarya suke samun gaskiya ɗaya sai su haɗa da ƙarya ɗari su ma su yi kirda don ta to abin da zai baka mamaki wanda ya fi wannan wanda ya fi wannan da bokanci ya ci kuɗi ya fi sauƙi bisa ga wanda ya bokancin ƙwarai saboda shi wanda ya fi wannan ƙarya ya yi maƙaryaci ne azzalumi ne fi wannan ne shi kuma wanda ya yi bokanci kwarai mina ne mushriki ne kaga wancan da ya fi wannan wanda ba bokan kwarai ba nan ɗaya fake ya fi original yi an tambaye ka ina fake ya fi original sai ka ce wajen bokanci fake boka wanda zai zo kawai ya ce lalle kaza kaza zai auku da shekara ga wanda zai cin zaɓe 2027 ga yadda za a buga ta ga yadda za a buga ya zo ya faɗi ƙarya yake a bashi kuɗi a bashi motoci to ya fi sassauci bisa ga wanda bugawa ya kai yankawa aka yi aljannu aka yi don shi su wa'annan mutane masu kirdado masu wannan in an suna cewa a kawo abin yanka amma ba su yankawa wani yake cewa wani yake gaya mai cikinsu ya ce a kawo sa aka kawo sa suka ce baka yanke muna sabai ce mahaukaci da ke kasuwa zakar shi <laughs> kawai da haka sai su ce suna yawan wautattar da mutane kuma sun fi wautattar da 'yan siyasa bisa ga kowa sai ga mutum da ƙatar ya bota ya ajiye ta dai ya shiga cikin daji ya an gaggara da shi ya je inda wani ƙazamin mutum daɗa ko original ne ko fake ne to in fake ne ka kaga bancin zama ne ƙazami ma fa ya ne maƙaryaci ne kuma da yawan su aka suke bai san komai ba kuma suna tashi wata daga Najeriya masu su je wasu ƙasashe suna wa mutane suna wa mutane irin wannan dubarun da waye kawai kasancewa kana karantar da abuwa to amma na ƙwarai ga yadda suke suke samun labari wa akhraja muslimun fi sahihihi imam muslim shi ma ya fidda hadisi cikin sahihi ne daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu qala abdullahi bin abbas ya ce akhbarani rajulun rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam min al ansari wani mutum cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi cikin mutanen Madina ya bani labari annahum bainama hum julusul lailatan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa wata rana suna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam. kun ga Abdullah bin Abbas ya ce ya ji daga wani mutum cikin mutanen Madina me hukunci irin wannan hadisin ba haɗi suna wanda aka anso da gare shi ba babu matsala ko saboda sahabi ne yanzu inda ba sahabi ba ne aka ji daga gare shi ya ce wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saka babu iskali ya rato daga sahabi da ba a san sunan shi ba sahabbai dukkanin su adillai ne radiyallahu anhum wa radu anhu su ba su da matsala haka an ce an ji daga wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne wane ne ba a damu da sunan shi ba musamman wanda ya riwaya daga shi sahabi ne ya ce daga wani sahabi sai ce wata ran suna zamni tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ah, hum julusun ma'a rasulullahi sallallahu alaihi rumiya bi najmin fastanara sai aka jeho yula sai ta yi haske musan yula ko wani kamar mashi wani haske da yake zuwa sama a jeho shi kamar tauraruwa ya zo ya jefa sai ya ɓace shi ne yula sai aka jeho su sai ya ɓace faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ana zaune ne haka tare da annabi sallallahu da daddare da daddare ake gani ne sai aka jeho yula sai annabi sallallahu ya tambaye su sai ce ma za kuntum na fil jahiliyyati idza rumiya bi mithli hadha idan an jefa irin wannan yula a lokacin jahiliya mi kun kasance kuna cewa Ƙalu ah, sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo ne suka sani kunna naqulu wulida Lailata rajulun azimun cewa muka da mun gane mu ce darin ga ku an haihi wani babban mutum don shi wannan abin ya bullo wa mata rajulun azimun ko mu ce wani babban mutum ya mutu don haka da mun ganta sai mu ce yau wani babban mutum ya mutu ko kuma an haifi wani babban mutum faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce فإنها لا يرمى mauti ahadin أحد ولا hayatihi yadda lamari yake ba a jefa wannan Yulas saboda mutuwan ɗaya daga cikin mutane ko rayuwar shi kun ga yana cikin tauhidi babu wani abu da ke aukuwa don wani ya mutu ko wani an haifi wani komi girman mutum babu wani abu da ake yi ko a yi ruwa ko a yi walƙiya ko a yi zafin rana ko a yi sanyi don an haifi wani ko wani ya, mutu akwai irin wannan hadisin cikin sahih bukhari da muslim da wani ɗanɗan annabi ibrahim ɗanɗan annabi sassalam na ciki ne ibrahim ya rasu da ya rasu sai ya yi daidai da lokacin da rana ta yi kusufi sai mutane suka ce rana ta yi kusufi tana bakin ciki da mutuwar ɗan annabi sassalam ita ma rana kuka na ta kai ta nuna bakin cikinta sai annabi sassalam ya yi hudu ba ya ce inna shamsa wal ayata ne min ayatin lahi la kasifa ni limauti ahadin aw hayatihi idza ma fasallu hatta yanjaliya annabi yayi huduwa yace da rana da wata babu mai kisfewa saboda mutuwar wani ko haihuwar shi bayi ne na Allah babu mai kisfewa cikin su saboda mutuwar wani ko haihuwar shi idan kun ga rana ko wata sun kisfe ku yi ta sallah sai sun kuranye sai Allah ya kuranye su kaga annabi sai ya nuna musu tauhidi saboda ya tsaya ya yi sallah ya nuna musu muhimmancin kaza sai ma ya kiwa dan shi sallah annabi sai sallan wasallam wa dan shi Ibrahim sallah ba sai ya bab sahabbai suka yi mai sallah shi yana nan wajen koya mutane tauhidi yana koya musu ya ake yi idan haka aka yana koya musu ibada yana koya musu yadda ake sallah sai ya ba wasu sahabbai suka je suka yi mai sallah domin muhimmancin tauhidi to ko yanzu yana zaune da sahabbai ne sai ga yula an jefa sai ce mi kuka kasance kuna faɗi idan an jefa irin wannan a lokacin jahiliya suka ce Allahu wa rasuluhu a a'lam mun kasance muna cewa wani babba yau ya mutu ko an haifi wani babba sai annabi ya ce ba a jefa yula saboda mutuwar wani babba ko rayuwa ta yi walakin rabbuna tabaraka wa ta'ala muhu sai dai ubangijinmu wanda albarkatu ne suka yi yawa suna ne ya ɗaukaka idan qada amran idan ya yanke wani hukunci a sama sabbaha hamalatul arshi sai mala'iku masu ɗauki da al'arshi sai su yi tasbihi thumma sabbaha ahlus sama'i alladhina yalunahum sannan ma'abuta sama wadda ka bi musu su ma sai su yi tasbihi hatta yabluga tasbihu ahlas hadhihi sama'i duniya har tasbihin ya kawo na saman wannan sama ta duniya sama ta ɗaya kenan thumma maƙala. sannan alladhina yaluna hamalatal arshi sai waɗanda ke bin mala'iku masu ɗauka al'arshi mala'iku sama ta bakwai sai su ce li hamalatil arshi ga mala'iku masu ɗauka al'arshi ma za ƙala rabbukum mi ubangijinku ya ce wata suna tasbihi sun gidime da ba su iya gano mi Allah ya ce sun fita hayyacinsu da ba su iya gano mi Allah ya ce har sai in Allah ya gama ba da saƙo ne sai su tambayi mala'ikun da ke ɗauka aishi mi ubangijinku ya ce fa yukhbirunahum ma za ƙala sai su ba su labarin mi Allah ya ce ƙala fa yastakhbiru ahli samawati ba'daha sai mutane sama sai sashe su dinga tambayar sashe na bakwai su tambayi na shidda su tambayi na bakwai na biyar su tambayi na shidda hatta ya blugal khabaru hadhihi sama'i duniya har labarin ya kawo wannan sama ta duniya ah, fatakhtafu jinnu as-sam'a sai aljannu sai su kwaci ji su saci ji fa ila awliyaihim sai su jefa shi zuwa ga waliyansu sune bokaye fayarmuna bihi sai su jefa shi zuwa ga aljannun fama ja'u bihi ala jefa shi zuwa ga bokayen fama ja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqqun duk abin da suka je da shi akan gaskiya ce to gaskiya ne walakinnahum yaqrafuna fihi wa yaziduna sai dai suna canzawa suna karawa suna kwaskwarima sai su bokayen sai su ƙara labarai don haka ma'ana ayat da Allah ya ce walatan yanzu sai ku ji meye munasabar wannan abin da walatan fa'u shafa'atu walatan fa'u shafa'atu indahu ceto inda Allah na baya amfani illa liman azina lahu sai in shi ya bada izini ga wanda zai ceton hatta idza fuziya an qulubihim to kusa ku je hatta mala'iku sai an kuranye daga zuciyarsu hatta su in Allah zai magana hayyacin su suke fita su fara tasbihi sai an kuranye daga zukatansu qalu ma za qala rabbukum sai su tambaya su ce mi ubangijin ku yace wa huwal aliyul kabir to bale wani yace zai gaya mu Allah shi yace mu Allah shi zai gaya mu Allah ranar lahira yau muna jin yadda yan bidi'oi ke ta faɗin waɗannan maganganun na ya an je lahira shehin mu zai ce ma Allah zai gaya ma Allah to da mala'iku za su magana gaba ga Allah to sai an ba su izini tsoro suke ji su ma in Allah ya yi magana bale a samu cikinsu wanda zai fara yi mai magana ya ce a bada ceton wani annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya fi mala'iku ya fi Aljanu, ya fi yan adam in an je lahira aka je neman ceto inda annabi nuhu bai yi ba ya ce a je inda annabi ibrahim bai yi ba ya ce aje inda annabi Musa bai yi ba ya ce aje inda annabi Isa bai yi ba in an zo inda annabi sallama ceto zai nema a'a zai je ƙarƙashin al'arshi ya yi sujuda ya yi tawa Allah kirari da yabo sai Allah ya ce ya Muhammad irfa'a saka wasal wa shafa'atu shaffa sai ya ce ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku kanka tambayi abin da kake so a baka nemi ceto za a baka ceto shi ma ba ta ce ce Allah a bani ceto ba ce mai aka yi nemi ceto zai ci gaba da wa Allah tasbihi yana yabo ne sai Allah ya ce mai nemi ceto sane ya nemi ceto a bashi ceto don haka magana an je lahira wani zai cece mu ko za a ba wani ko za a ba wani ceton mu ko wani ya yi muna ba gaskiya bane, sai ana ceto ceto gaskiya ne amma sai ga wanda Allah ya yi mai izni wala tanfa'u shafa'atu indahu ceto baya amfani inda Allah illa liman azina lahu sai ga wanda Allah ya yi ma izini cewa ya nemi ceto hatta mala'iku da inda Allah in Allah ya yi magana to suna shiga cikin firgici su fara tasbihi ba su iya gane abin da Allah ya ce hatta idza fuziya an qulubihim sai an kuranye daga zukatansu wannan tsoron ya fita daga zukatansu qalu sai su ce ma za qala rabbukum sai su tambaye mala'ika jibril mi ubangijinmu ya ce qalu al sai a ce gaskiya ya faɗi ga abin da ya faɗi na sako wa huwa aliyu shine madaukaki alkabiru shine mai girma sai Allah ya ce mai قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله sai Allah ya ce to a koma tambaya wa'annan mushrikai a ce kul man yarzuqukum minas samawati wal ardi ka ce musu wake azzita ku daga sama ko ƙasa in suka yi shiwu suka kasa faɗi domin sun san aljannun nan a gumakan nasu ba su taɓa iya ba su komai ba ba su taɓa komai da suke gani ba su taɓa azzita su ba ulillahu kai ka ce musu Allah ke yin haka don haka ya kai mumini ka yarda babu mai azzitawa daga sama sai ƙasa in ba Allah ba Ka taɓa yadda da cewa akwai mai azzita ka ko akwai mai baka ko akwai wanda in ya faɗa da kai ba za ka samu ba ko akwai wanda in ya kore ka ba za ka samu ba ko akwai mai gidanka da in ka raba gari da shi ba za ka samu ba ko akwai wani fatin siyasa da in ka fita ba za ka samu ba ko akwai wani ka da in ya kone mai baka kaya ko in ka yi faɗa da shi duk ba haka ba ne kul man yarzuqukum minas samawati wal ardi kace wa ke azzita ku daga sama da ƙasa qulillahu kace Allah shi kadai ke azzata ku wannan cikin babban tauhidi da kamata ka sa a cikin zuciyarka ka girmama dun mai girma mai gidanka mai baka kaya a kasuwa mai gidanka da ya ɗauke ka aiki mai gidanka da kake aiki ƙasa ne mai gidanka da ya baka mukami mai gidanka da yake baka kwangila duk ka girmama su amma man yanzu ukun mina samawati wal ardi qulillahu ka ce arziki na Allah ne Allah yake ban arziki da ka zai yi kai ka ban kaya kasuwa kai an mai gidana in zo in fi ka arziki wannan ba abin mamaki ba ne zai yi kai ne mai gidana ka ɗauka aiki in zo in fi ka arziki in wuce ka zai yi kai ne uban gidana a siyasa in zo in shugaban ƙasa kai ka yi ba zai yi kai ka jawo ni ga harka in fi ka samu saboda kai ka jawo ni kai ne sababi kai ka bani amma mai arzitawa shine wane ne Allah kulman yanzu ukun minas samawati wal wannan babbar ibada ce cikin zuciyarka Allah ya ga kana ganin babu mai iya yi maka sai wannan ibada ce tafi ka zauna ka buɗe Qur'ani kana karantawa tafi ka ji ta tasbihi ta yi kai ta azumin nafila ta yi ta kai ta kabbarta sallah kana yi kawai zuciyarka a ji kana jin babu mai baka sai Allah in ma wani ya zo ya baka wani in wani ya rasu sai ya aza kuka wayo Allah wayo kai ne shikenan mai bashi bai koma samu bai koma samu ɗaya daga cikin sahabbai yana cikin rashin lafiyar rasuwa sai waɗanda aka suka suka aza kuka mai ba mu abinci za a mutu ya yi dogon suma mai ba mu ya kaza a dogon suma na ya yi da ya farfado ya ce duk wata kalima da kuka ce sai da aka aibanta ni da ita aka ce dama kai ka ba su abinci dama kai ka azurta su dama wannan Allah ka yi ai mutum nawa ne maraya yake tasowa ya zama babban mutum ya zan babban mai kuɗi maraya ashe ba uba ke azzatawa ba mutum nawa ne maraya ya ishe mu annabi sallallahu maraya ne amma ya taso ya fi kowa cikin mutane cikin aljannu cikin mala'iku mutum da baban shi in babanka ya shekara ɗari bai mutu ba dai baka kai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam shi an maraya to a aje annabi sallallahu alaihi gefe a unguwar kuma maraya nawa ne suka zama masu kuɗi domin Allah ke azzatawa mutum nawa ne wani sai da kasuwa ta ƙone yana da kasuwa ciki sai da shago ne ya kone sannan Allah ya azurta shi da aka fito kasuwa mutum nawa kuka sani haka mutum nawa ni sani haka mutum nawa akwai haka don haka don kana da shago kasuwa kasuwa ta kone ba shi ke nuna wai baka samu ba shi ke nan arzikin ka wayo kai Allah zai shine sanadin samun ka da ya fi wannan kul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulil qulillahu Allah ke azurtawa wani sai fatin su ya faɗi zaɓe yake arziki duk lokacin da yake da fatin suke ci ke ci har a gama bai samu komai ba sai sadda fatin su ya faɗi zaɓe sannan sai Allah ya bashi sai ya kasance ya samu arziki saboda arzikin ga hannun wa yake ga hannun Allah yake ba ga hannun gwamnati yake ba ba ga hannun fatin ku yake ba ba ga hannun shugabannin ku na siyasa yake ba ga hannun Allah yake shi yake arzita wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama babbar bauta babbar taɓewa shi ne kai tsammanin 'yan alhaji wani ya yi hushi da kai in sabbe ne ne ya yi hushi da kai in shugaban kasa ya yi hushi da kai in gwamna ya yi hushi da kai in minista ya yi hushi da kai in kwamishina ya yi hushi da kai in sanata ya yi hushi da kai shi ke nan hanyar ka ta arziki ta toshe ba gaskiya ba ne shi kai ne bai da hanyar arziki kowane ne an mai gidanka hanyar arziki tana ga Allah ulman yakzuqukum minas samawati wal ardi Allah kaɗai ke iya azzatawa wannan ɗai ya kasance yana cikin zuciyarka tauhidi ne amma kai ya hana ka girmama shugaban kasa ka girmama gwamna ka girmama minista ka girmama sanata ka girmama sabbe ne ka girmama mai gidanka alhaji ka girmama sarkin noma duk wanda kake ce hannu ne ka girmama shi sababi ne Allah ya sa baka ya cancanci wannan girma amma arziki ba na kowa bane arziki na Allah ne mutum nawa suka hana suka hana Allah ya basu su don ka suka hana aka hana su aka kore su aiki aka yanke su aka hana musu jalli Allah ya ba su don ka san Allah ka bai in jariri yana cikin ciki hanya da yake samun abinci wasu malamai suka ce ta hanyar cibiya umbilical cord wadda in an haihu sai a yanke ta ta wannan hanyar ita asade da mahaifa sare da uwa ta ita ci abinci ta ne yake samun abinci ya haifi jariri sai a yanke cibiya in ka koma cin komi an yanke sai Allah ya bashi nono uwa ta guda biyu kaga Allah ya ninka mai ko nono guda biyu ya zubi sirilla ya yake wacce ni ka azzittawa ga nono guda biyu ka sha ana nan ana nan ana nan sai a ci an yaye shi bai koma sha an yaye shi sai Allah ya sauke mai abubuwa guda hudu yanzu yana iya shan ruwa yana iya cin tsiro wato yana iya cin kayan itace da kasance lokacin da duk aka yaye yaro zai iya shan lemu zai iya shan ruwa yana iya shan madara duk wa'annan yana shan su lokacin da aka yaye shi kaga Allah ya yi meme an hana shi biyu yanzu Allah ya bashi nawa ya bashi hudu yana ne yana ne sai mala'ikin mutuwa ya doke shi a kashe shi in mumini ne sai a bude mai kohohin aljanna guda takwas kaga duk lokacin da aka rufe wata sai Allah ya ninka maka kofofi saboda me kul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah jama'a wannan tauhidi ne Allah ɗaya ya wannan cikin zuciyarka kana ba duk mai girma girma amma wallahi ka san babu mai azzita ka babu wani ba shadda yake baka kana sai wallahi bai kuma baka shadda kake shaddar ka zan samu mai bani shadda ko in samu mai bani yadi ko in samu mai bani doya ko in bani shinkafa in sai suwa bakina da Allah ya tsaga zai bashi abinci kuma Allah ke azzatawa daga nan ma in zankila kana nan kana rike shaddar ka wutar azabar shugaban yan kasuwa da jihar na gaba daya kana ji kana gani in ni kake tsammani fati nan kane ka kore ni mukami ka bani ka kore ni kana nan kana gani wata sai a zaben wannan mukamin da ka kore ni to haka sai ya kasance cewa duk wanda kai tsammanin shi ka azzata ka in ka tabbata ba shi ke azzata ka ba Allah ke azzata ka to sai kasance ka samu wannan bai hana ka ba shi girma don yana mai gidanka don yana sabbe ne don yana attajirin unguwarku don shi ya baka jalli don shi ya ɗauke ka aiki amma dai arziki Allah ɗaya ka yi ina yi ina ƙara nanatawa domin kowa zuciya ta san haka in kai dogara ga Allah sai Allah ya baka shine yake cewa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ta inda baka yi tsabbaji ba sai arzikin ya zo domin mai arzitawa ya san da kai sai Allah ya ce ku ce musu wa inna au iyyakum yanzu bayan wannan hujjoji da muka ta kafa muku na cewa akwai Allah na cewa akwai tashin kiyama na cewa annabi sallallahu alaihi gaskiya ne to ku sani wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin mu ko ku wani na bisa shiriya wani na cikin bata bayyananne ya ce wa inna au iyaku mu ko ku la ala hudan sai amfani da harafin ala ga hudan ala yana nuna ɗaukaka ala hudan muna bisa shiriya au fi dalalin ko cikin bata a wajen bata sai amfani da kalimar harafin fi domin nuna bata a ƙasa a shiriya a sama ku ji wannan don haka ko mu ko ku wannan usulubi mai kyau na mai da'awa cewa ko mu ko ku wani ku daidai yake wani ku kuma akan kuskure yake kaga babu sai mun kashe ku babu sai mun zage ku babu sai mun jewa ku wuta babu sai kaza a'a ko mu ko ku ɗayan mu yana bisa daidai ɗayan mu yana bisa ɓata. lalle wannan abin da muke gaya muku lalle bai yiwa mu mu ce za a yi tashi alƙiyama. mu mu ce Allah ɗaya ake bauta ma mu mu ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ku ku ce ba za a yi tashi alkiyama ba ku ku ce ba Allah kaɗai ake bauta ba ana bauta mu gumaka ku ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam zan yanzu da mu da ku duk akan gaskiya muke a'a wa inna au iyyakum lalle mu ko ku la'ala hudan ɗayanmu yana bisa daidai au fi dalalin mubin ko ɗayanmu kuma yana cikin ɓata bayyananna don haka kakka zama ko da yaushe sai ka ce wani ne akan kuskure yanzu fa ana magana tsakanin musulmi da mushrikai ne Allah ya kawo shi da wannan usulubi to ina ga wanda duk ahlus sunna ne suka samu bambancin fahimta a matsala aya? sai ya yi ƙoƙarin fiddawa ne akan sunna ba daidai ba ne malaman da suke bisa sunna suna bisa sunna in ɗaya ya yi kuskure wajen ishtihadi ya yi kuskure wajen ishtihadi in ya yi kuskuren da bayyane yake yi kuskuren da bayyane yake amma bai kai a fisai sunna a da shi a wasu masu badda a wani wasu su wuce haka su ce magana wani ta kai kafirci ba a haka nan ana yin da'awa ana yi da usulubi mai sauki uslubi da mutane ke fahimta wa inna au iyyakum mu ko kula ala hudan aw fi dalalin mubin ana irin wannan uslubin ne ɗayan biyu idan an kai wajen da ake jin tsoro wannan sura ta makka ce ba a wajabta jihadi ba ana tattaunawa da mushrikai da uslubi mai sauki ko kuma in tattaunawa tana tsakanin musulmi tana tsakanin ahlus sunna akwai lokacin da ake bukata a yi kaushi ga wanda mafi yawa ana kaushi ga wanda ya fahimta ana bane irin ka bai kamata a samu irin wannan gare ka ba in mutum ya kai wani tsanani ya kai wani matsayi to in ya yi wani abu to ana mai fada ana ta mai annabi Musa ya kama kan annabi Haruna yake cewa yabna ummi la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si saboda me saboda ina ganin ya kai irin kaza ka a yi shirka kai da aka kaza da kaza zaka a yi shirka ya kai wannan girma haka annabi sallallahu alaihi da ya ga sai na Umar da at-Taura ya yi mai da kaushi ya ce mai zaka zama a lokacin jahiliya mai tsanani a lokacin musulunci da annabi Musa yana nan ma wasu ahu illati ba da shi ma biya ta zai yi bai tsaya wa sayyidina Umar da taushi ba saboda ya san sayyidina Umar babba ne yana fahimta haka Allah ya wa mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya nisa annabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adhabu dhi'faini ya ku matan annabi duk wanda ya zo da alfasha bayyananna za a ninka mata azaba ninki biyu saboda me saboda kuma ya ne yanzu a ce ke da ake wahayi a ɗakin kike zaki zuwa da alfasha a bai dace ba idan wata can daban wadda karanta mata Qur'ani ake ayi mata tafsiri kaza kaza ake mata idan ta yi sako to ana rubuta mata zunubi ɗaya ne idan to alfasha amma ke ƙur'ani ne ya sauka gaba gare ki ke a haƙul yaƙin ke ki gani da idon ki ki ga halin da annabi ke shiga an sauka san mai to man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin duk cikin ku wanda yazo da alfasha na yudha'af lahal azabu bi ifaini za a ninka mai azaba ninki biyu saboda me umman ya min kunna lillahi wa rasulihi wata amal salihan nu'tiha ajraha ne. saboda duk wanda ya yi aikin kwarai cikin ku yayi imani yi aikin ƙwarai shi kuma za a ba shi lada ninki biyu ka matan annabi yadda lada ake ninninka musu ka in ka zo da alfasha bayananna shi ma sabo da zunubi ana ninka musu ne don haka ana akwai inda ake usulubi mai taushi mafi yawa ga amawa ko kuma inda ake jin tsoro don da'awa mutum bai cewa ni wallahi ko ina duk abin da gaskiya faɗi ne kai wata ran yawa ake annabi Musa da ya zo yana wa mutane da'awa fir'auna sai ce mai ma balul qurunil ula menene labarin karnunukan da suka wuce muka ce in zo muka bi Allah ba muka bi ka za mu halaka to mi Allah barin iyayenmu ai mu ba su bi Allah ba yanzu dubara ce wannan tawayo in ya ce ai ku suna wuta sai mutane su ce a ah, da zagi muka zo mu bika bai wa wallahi don haka shi fir'auna yayi ne domin ya ingiza mutane akan annabi musa da annabi musa yana da hankali da wayo sai ya ce ilmu ha inda rabbi fi kitabin la dillu rabbi wa yansa sai ce ha inda rabbi ilmin shi na inda ubangiji na fi kitabin cikin wani littafi la ya dillo rabbi wa la yansa ubangiji na baya bata baya mantuwa malamai suka ce annabi Musa yana da yakinin wayannan mutanen basu bauta ma Allah ba yan wuta ne amma ba ko da yaushe kake faɗin laisa kullu ma yu'rafu yuqalu wa laisa kullu ma yuqalu yuqalu fi kulli makanin ba duk abin da ka sani kaka faɗi ba ba duk abin da ka sani kai tun da gaskiya ce ko a yanka ka ba a'a wataran ana saka yawa wataran ana don haka in ya faɗi haka to ya sa mutane ba za su karbi da awa ta ba don ka idan mutum biyu suka tafi da awa ƙauye biyu guda ya dawo an jijjefa ya ce na gaya musu gaskiya ko sun yi ko ba yi ba abin da ya daman guda ya dawo mutum goma sun musulunta wafi cikinsu wanda mutane suka musulunta don ana dibin Wani lokaci wani uslubi ake wa mutane wata ran a ce za a ba da zakka wal mu'allafati qulubuhum da wa'inda aka kafirai domin a jawo zukatansu wata ran musulunci yayi karfi sai na Umar yace babu ba mu allafa buhu, ko su ba mu zakka ko su musulunta ko su ba mu jizya yanzu musulunci yayi karfi ba tattausar zuciyar su muke su ba mu ba ko musulunci zaka sai a san inda ake mai ya yace fasasa bi zakal qaw wasasa bi zakal mi. linan wa shiddatan annabi yayi tafiya da wancan mutane linan wasu da taushi wa shiddatan wasu da tsanani ka sai mai da'awa ya san lokacin da yake tsanani lokacin da yake taushi lokacin da yake dubara lokacin da yake cewa ilmuha inda rabbi fi kitabillahi yadhillu rabbi wala yansa lokacin da za a ce ma annabi afala ukhbirun nas gaskiya ce sai ce la tukhbiruhum fayattakilu haka komai yana da nashi matsayi don haka wa inna aw iyyakum lalle mu ko ku ɗayan mu la ala hudan ɗayan mu yana bisa shari'a Aufi fi dhalalin mubin ko kuma yana cikin bata ne kamar yadda gaya muku yau za mu tashi saura kwata ba sai akwai tambayoyi an shirya sai a zo da su sai mu ansa tambaya uku ko hudu ko biyar insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin mu To alhamdulillah Allah ya saka malam alheri. Tambaya ta farko yana tambaya akan a ah, cewa malam da Allah meye dalilin da ya sa ba a basmala wurin karanta suratul tauba a dalilin da ya sa ba a basmala wajen uh, karanta suratul tauba domin haka ta sauka babu basmala lokacin da sahabbai suka rubuta Qur'ani sun yi tsammanin suratul tauba wasunsu sun yi tsammanin suratul tauba tana haɗe da suratul anfal duk sun ɗauki abu ɗaya ne babu basmala tsakaninta wasu malamai suna cewa kuma don ta fara da yaƙi bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin don haka duk maganar yaƙi ce ta fara da ita amma babu maganar wanda ya bismillah zai rashin lafiya ko zai yi kaza ko zai yi kaza Qur'ani tauƙifi ne ya zo muna da basmala 114 da sura ɗari da goma sha hudu don haka haka suka zo akwai surar da adda basmala biyu ita ce suratun namli don haka in an haɗe sai ya kasance cewa ah, basmala goma sha 114 babu ta a farkon suratul tauba don haka sahabbai ba su rubuta ta ba a ijma'i tsakanin su don haka ba a karanta ta kuma ba a rubuta ta wallahu ta'ala alam wani ce Allah malam ya hukuncin zanga zanga domin tsadar kayan masrufiya ban sani ba wallahu ta'ala wannan ta ce ah, matar da take shayarwa a cikin watan ramadan sai kuma ta ga jinin al'ada idan ta ƙara wani jini daga baya za ta ranka azumin da ta sha saboda jini ko ya ta ai ko shayarwar ta kai ta aji azumi sai ta ranka shi shine kauli mafi inganci shi da muke bada fatawa da shi wanda ya ce ana cewa yana da gaskiya kuma an bi fatawa ta daidai ne amma kauli wanda muka fi yadda da shi shine mai shayarwa inda mai ciki za su ranka ne domin babu hadisi kwata-kwata da ya yi magana a kansu don haka malamai mafi yawa cikin su mazhabobi guda hudu da mazhabar Abu Hanifa da mazhabar Malik da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal da irin masu fatawa muhaqqiquna na baya kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim da irin lajinar da'ima da su Sheikh bin Baz da Sheikh Muhammad Sallallahu Alaihi duk sun tafi akan cewa wa'annan suna suna rankawa ne amma akwai fatawa suna ciyarwa ko ita ma tana da ƙarfi mun karanto ta a sahihin muslim fatawa biyu daga cikin sahabbai ne abdullahi bin abbas radiyallahu anhu da kuma abdullahi bin umar radiyallahu anhu da wasu daga cikin sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai da suka zo baya amma dai abinda muka fi rinjayewa shine rankawa shine mazhaban mallamai mafi yawa mafi fikihu da fahimta daga cikin sahabbai da tabi'ai masu bi musu da kuma mazhabobin a a'immal arba'a gaba ɗaya da kuma a fuqaha'ul madina sab'a wannan tana cikin matsaloli wanda fuqaha'ul madina sab'a da kuma a'immatul madhahib arbaa suka yi ittifaki akan ta wato in mazhaba ta zo aka ce wannan malamai sun sabani Malik da Shafi'i sun tafi Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal sun tafi to wanda za a cewa duk guda hudu sun tafi akai tafi karfi ne yana daya daga cikin dalilin da yasa wannan manya manyan malaman da aka faɗi kamar su ibnu taymiya Ibn qayyim uthaymin bin Baz da lajinar da'ima da, da majma'ul fiqhil islami da suke, suke fatawa akan cewa rankawa ake amma wanda suka yi fatawa cewa ana cewa su ma suna da suna taso hujja daga abla bin abbas da abla bin umar sai dai abin da ya fi a fahimtar mu shine shine a ranka don haka ko ba jini ya zo miki ba ranka zaki in jini ya zo miki ki ranka min babu aula saboda kin ga lokacin na jini ne wanda yake shi wannan hadisi kwata-kwata ya ce rankawa ake yi wallahu ta'ala alam sauran tambayoyi da yawa dukkan su nema addu'a ne ga masu neman addu'an shirya ga iyansu mm. jarabawa kasuwanci da sauransu tusa mai salati mai addu’a Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala Ali kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika lakal mannan ya badi as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allah ka karbi ibadojin da muke yi Wani tafsiri da muke Allah ka karbe shi Allah ka ƙara sa mishi albarka Allah ka ba mu ikhlasi Allah ya sa saboda kai muke yi da masu tahowa saurare da masu yi duk Allah ya sa saboda kai muke inda muka yi kurakurai ko shi ya ja mu Allah ka yafe muna Allah ka azzata mu ikhlasi zahiran wa batinan ya rabbal alamin sauran ibadodin da muke Allah ka ƙara mana ikhlasi ciki ka ba mu ikhlasi ya rabbal alamin Allah ka taimake mu da ka. ya rabbal alamin masu bukata haihuwa Allah ka ba su masu bukata aure Allah ka ba su wayanda Allah ka ba ƴaƴa Allah ka taya su riko ka taya su tarbiya ya rabbal alamin Allah ka shiryar da mu baki ɗaya ya rabbal alamin Allah ka san bukatocin mu a wannan wuri Allah ka biya muna bukatocin mu na alkhairi Allah ka shiryar da mu ka shiryar ta hannun mu Allah ka azzata mu ka azzata ta hannun mu ya rabbal alamin Allah ka sa arzikin mu ta hannunka ya rabbal alamin Allah ka kare mu na mutuncin mu ya rabbal alamin Allah ka ba mu iko riƙe amanoni da aka ba mu ya rabbal alamin Allah ka gafarta ma iyayenmu da iyayensu da malamanmu da malamansu ya rabbal alamin Allah ka yi muna kai da kanka ya rabbal alamin Allah ka yi muna saukin rayuwa ya rabbal alamin Allah sauki ga hannunka yake Allah ka sauke muna ya rabbal alamin Allah ka ba mu zaman lafiya da tsaro ya rabbal alamin Allah ka ba mu tsaro da zaman lafiya a jihar Sokoto Allah ka ba mu tsaro da zaman lafiya a jihar Zamfara da Katsina da Niger da Kaduna da duk jihohin da ke bukatar tsaro ya rabbal alamin Allah ka taimaki musulmi da taimakonka Allah ka shiryar da su ka shiryar da su a akan sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka shiryar da mu akan tafarki madaidaici ya rabbal alamin shugabannin mu da kabba jagorancin mu Allah ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka aza su ga abin da ke amfani su ya amfani jama'an musulmi Allah ka cilasta musu yi muna adalci Allah ka haranta musu ka hana musu yi muna zalunci ya rabbal alamin duk wanda adda dabara ta kware da shawara ta kware ko nesa yake ko kusa Allah ka kusantar da shi da su duk wanda adda mugunyar shawara Allah ka nisantar da shi da su ya rabbal alamin Allah ka taimake mu gaba ɗaya ya rabbal alamin Allah ka yi muna maganin wuta Allah ka samu aljanna Allah ka samu inuwa karar da babu inuwa sai taka Allah ka yi muna saukin kwanciyar kabari ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk